To yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke ci gaba da shirye-shiryen babbar sallah. Baraka Bashir ta ziyarci wasu kasuwannin dabbobi a Kano don jin yadda hada-hadar ragunan lai yake tafiya. A kowace shekara a daidai wannan lokaci, kasuwannin dabbobi musamman na raguna suna cika da hada-hada a ƙasar Hausa yayin da musulmai ke shirin gudanar da sallar layya, wato babbar sallah. A bana, 'yan kasuwa da ma masu saye na kokawa da yadda farashin dabbobi ya yi tashin gwauron zabi, saɓanin yadda aka sayar da su a bara. A kasuwannin dabbobi na Laraba da kuma unguwa uku a birnin Kano, wasu daga cikin 'yan kasuwa sun alakanta tsadar dabbobi da cire tallafin fetur da ya haifar da tsadarsa da tashin dala. An samu tun daga kan kowane abinci na al'umma har zuwa na dabbas. saboda abin da ake saya a baraka wani naira ɗari biyu ko na biyu da hamsin na dabbar wani ya kai naira ɗari biyar saboda haka kuma mutanen wayanda a bara suke kiwon wanda zaki samu wani ka samu guda ashirin a hannunsa wani goma wani sama to wani zaki tara cewar bai fi guda biyar ba a hannunsa ko guda uku saboda yanayi na rayuwa na wahalhalu na al'umma da ake ciki to saniya gaskiya akwai ta ɗari takwas miliyan ɗaya har da miliyan biyu kuma ana samu na dubu ɗari biyar ɗari uku da hamsin ɗari hudu. da A gaskiya ta fi bara tsada. Saboda haka babu ma mutum kwatanci tsakaninmu da bara da yanzu. Yanzu da sani ta daraja fiye da nake zato. yauwa yanzu ga akwai sa ga su ga su ga na ɗari tara tara zuwa miliyan ɗaya ɗari bakwai da hamsin zuwa ɗari shida. Saboda yanzu abu Ibrahim da muke saya kamar ɗari da hamsin bara gaskiya bana ya koma ɗari biyu. Wanda muke saya ɗari shine ɗari da hamsin saboda an samu canjin rayuwa canjin yanayi. A bangaren masu saya domin layya su ma sun koka ga yadda suka tarar da farashin dabbobi sabanin abin da suka tsara saya. Amma dai gaskiya disiya gaskiya abin ya canja ba kamar yadda aka sani ba a da. Abin da kake siyan shi 150 yanzu ana nema a ce maka 300 ko 250. To gaskiya canjin dai gaskiya ya canja sosai. Dan yanzu gaskiya abin da yake faruwa ma abin da ka zo da shi sai dai ka koma ko kuma ka sai ƙasa da haka. saboda mu ma a tunanin mutane da suke zuwa na zuwa kaga rayuwar da mun zo mun ma mun kasa siya saboda yanayin yadda rayuwa take da yawa da mutane suna zuwa in kana tsammanin cinikin zai yi sai ga an ɗauko an ɗauko sai ga ba zai yi ba saboda su ma tsada suka siyo masu dabbobin nasu an samu amma ba yanda ake so ba guda uku na zo siya amma da ke na samu gwaɗe na siya saboda na zaune ya siya shi amma na zo na samu farashin gaskiya da dama don na samu na dubu ɗari ɗari da ashirin dubu casa'in saba'in da biyar kuma na gaskiya ba laifi daidai yanayin da ake ciki amma dai dabba ba laifi ga kuma an tara ta ko ba haka wani da yanda ake faɗanta ba haka take ba gaskiya a da dama Masana tattalin arziki dai sun alakanta tashin farashin dabbobi da cire tallafin fetur da hauhawan farashin dala wanda ya haifar da karyewar darajar naira matsin rayuwa da tsadar kayayyaki. Baraka Bashir, taskar VOA daga Kano a nigeria.